da yake ciki Allah ka fitar da shi domin wallahi al'azim abubuwa guda biyar sun sa Abba yana da gaskiya lokacin da ya bada ciyarwa azumi aka sace kayan yace Roses yana da gaskiya lokacin da ya bada shinkafa a raba aka ganta a wasu gurare ya korafi yana da gaskiya lokacin da ya zo ya bada kuɗin makarantar nan aje a kai ɗalibai aka kwashe kuɗin ya zo ya gani yanzu yake korafi yana da gaskiya abubuwa sun kai guda goma yau ne aka wayi gari jaridu suna yin kwanzagwari na cewa batun tura ɗalibai karatu kasashen waje an samu tasgado a ciki domin dai ana zargin kuɗaɗe naira biliyan ɗaya da naira miliyan ɗari biyar sun yi batan dabo batun da aka ce hukumar nan ta muhimmar gajiri man gado an kafa kwamitin bincike don bin diddigi don gano yadda ake waccan ba bahallatsa da alita ma da kuɗaɗen batun da garba kore ya zo yana faɗin cewa da sannu gaskiyar baba ganduja tana ta fitowa domin ko kaɗan babu irin wannan tsari a jagorancin sa kabiru wata jarida na gani yanzu abun mamaki abun takaici mai girma gwamnan kano kamar ya yi kwamati ko hukuma anti rashin ko mai hana laifukan nan. hukuma mai mutumin ka muhuyi ba? ga magajiri ko? Mm. an gano cewa ɗaliban nan da ake magana an tura dubu ɗaya da wani abu yanzu an gano kwata-kwata ɗari hudu da wani abu ne suka je suke karatun nan. Hmm. Sauran ana neman kuɗi sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar a kai. To shi a baya abba ya koka ya ce maganan nan ta gwamnatin nan tasa. Shi ya san halin da yake ciki Kabiru ya ce babu babba babu yaro duk wanda ka bashi amana sai ya ci. Haka ya faɗa ai Kabiru. Hmm. Kuma mu da muke magana muke ba da shawara mutanen kan su abba addu'a har ma wasu suke kun kungiya abba ba tsaya da kafa ka wannan gurin ai ana nan za a zo wannan gurin ko ana so ko ba a so yanzu abba yana cewa bai san yadda aka yi da kuɗin ɗalibai ɗari biyar da wani abu ba bai san yadda aka yi da biliyan ɗaya da wani abu ba da sunan an tura ɗalibai waje su je su yi karatu an yi damfara ana zargin hukumar ilimi mai zurfi cewa aina wannan kuɗi suka makale kuma aina wannan ɗalibai suka makale yanzu akwai abin kunya da ya kai wannan a Najeriya da jihar Kano da muka samu kama a ciki Kabiru idan ana neman abin kunya da ta kai Shi da ladama a gaya wa abba gwamna a matsayinsa na gwamna yana wannan abun bai san yadda ake da wannan kuɗaɗen ba bai san yadda ake da ɗabullar wannan ba an zo an fudda samfur kawai abin da ake kira falashin an zo ga mutane an nuna za a tura su kasar waje su yi karatu kaga wannan ita take nuna cewa a gwamnatin da aka yi a baya ta kwankwaso wajen tura ɗalibai waje akwai alama almundahana da san kai da shigo shigo da wayan a tura mutum ɗari a ce dubu aka tura kabiru kaga wannan tonon asiri ne a duniya ko ba tonon asiri ne a duniya ba wannan kabiru kada fa garin bincike allura ta tono garma to ai ta ne ta tono ta tono tantan ma ba garma ba amma ni abin da nake so ka fahimta a nan abin da abba yake faɗa ya zama gaske ko bai zama gaske ba na cewa gwamnatinsa baya iya bacci kuma yana buƙatar a mar addu'a mu da muke cewa a masa addu'a ake cewa tsaya da kafa so suke ganin kamar macin mutunci ne yanzu wannan abun kunya da aka yi a Najeriya da ya za mu kare kanmu mu mutanen Kano me za ka ce da mutane me za ka gaya wa mutane wace irin siyasa muke yi Wace irin mu'amala muka ɗauka muna yi yanzu a rayuwarmu wannan abun kunyar ba ba mutanen Kano ne muke yi ba ba mu ci kunya ba mu mutanen Kano da ilimin mu da wayewar mu da addinin mu da siyasa mu mun fi kowa iya siyasa mun fi kowa gogewa da kwarewa da komai amma a tadda zance babu zance a gina zance babu zance a gina magana babu magana a yi aiki babu aiki a faɗa aiki babu aiki kabira akwai abin kunya da ya kai wannan a wannan gwamnatin da ake yi dan dutse bai taba irin wannan ba har ya gama gwamnatinsa wallahi malam Ibrahim Shekaru bai taba irin wannan ba har ya gama gwamnatinsa alama tana nuna cewa abba yana bakin cikin halin da yake ciki kuma akwai alamar abba yana so ya shiga kabari lafiya lau yana da bukatar a gyara matsalolin da suke cikin gwamnatinsa to ina zagin da ake wa babba buci ina kalmomin da ake gaya babba buci a cewa babba buci shi yake haɗa rigima a gwamnatin nan wannan kuɗin baka daina neman inna suke abin kita a tafi abin kita wannan kwamishinan ilimin mai zurfi ko kuma ma'aikatan ilimi mai zurfi abba ka girgije ka kori ma'aikatan ka cire kwamishinonin ka kawo naka wanda ka iya gaya masa yayi ka ce ya bari ya bari dan da suna ganin girman suna ganin kimar sun yadda da shi ne gwamna ba za a tura ɗalibai da sunan dubu kaza kuma a wayi gari ɗari hudu ne da wani abu kawai suka je suna karatun shauran an danne kuɗin su kuma shauran an ɓoye su ba wannan wannan irin zalunci ne a rayuwa wannan irin kaskanci ne a rayuwa ga wuta tana cin ku ga wuta tana kama ku kuma kullum kuna yawo da fetur da ashana za ku kunna gandu da wuta bayan ku kun dade a ciki wuta ta cinye ku gaba ɗaya akan wannan amma tsoron tsoron da ake na binciken kada fa ya je ya tono al'amarin da babba ne kuma a ji kunya ai ko bai tono ba an san na kuɗi suka makale ai dama akwai mai gwamnatin akwai gwamnati mutane ai da suke faɗar wani magana a bayan fili za ta fito ta kasance ai me ya fara akan kuɗin magani a lokal gama arba'in da hudu ga magana ta sha ruwa kai ma mu ka ji tsoron Allah in ka yi bincike ka gano matsala ka daina barin matsalar ana sa ka a soro ana jan kunnen ka kai ma ka dogara ga Allah ka kori mutum ka kama mutum ka kai mutum kotu in ka yi bincike kotu ta hukunta mutum kowanne irin bincike ne mu muna goyon bayan irin wannan a jihar Kano amma wannan gwamna in ba a tare an taimake su ba kaga magana tanka ta zo maganar da tanka yake yi cewa dole sai mun taimaki abba da addu'a a rediyo tanka yake wannan magana yake so a taimaka abba da addu'a abba yana cikin wani hali amma tanka yake na ajiye mukami na kaga anan tanka ya zama zakaran gwajin dafi a siyasa ko kana so ko ba ka so wanda suka ce a yi daidai a kwankwasiya suke so a yi daidai a kwankwasiya kamar mu da muke abc muke cewa abba kula abba ka gyara har